بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسنة سنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بايعك يا السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci na asabar wanda ya dace da sha daya ko sha biyu da a jiya ga watan musulun shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da uku bayan jiran manzon sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma shi ne yammaci na ashirin da biyu ga watan shida shekara ta dubu biyu da biyu miladiya je idan ba manta ba mun tsaya ne a ƙarƙashin aya ko a ƙarƙashin aya ta ashirin da shida cikin wannan sura mai albarka suratul kahf yau kuma za mu tashi farkon aya ta ashirin da bakwai malam ke cewa zikiri a ashabil kahfi wa bayani ina ya da ta'ala biman tamassaka bihi bayan an batun labarin ashabin kahfi da bayanin kulawar Allah madaukakin sarki dangane da duk wanda ya riko da shi cewa Allah ba zai tozalta shi ba wa maskun bi minha min at adabiyya da kuma irin abinda za a iya kalatowa karkashin ayoyin ko karkashin kissa din na wato ainihin ladabba umira an sallallahu alaihi wa sai kuma aka umarci annabi sira da mutum Allah su kara tabbata gare shi da iyalan gidansa duk da alimatul afiya da kuma nau'ika na koyarwa da ke tafi Allah sai to haqiqu lil muslimi ikhlas wal iman al-kamil irin nau'ikan koyarwa da za su tabbatarwa da musulmi ikhlasi shine gyaran niyya da tsarkin zuciya wajen mu'amalar ubangijinsa wal iman al-kamil kuma su gadar wa musulmi cikakken imani fakana ثلاثة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا وبنجد في وصل ما أوحي إليك كبيبي أبن دعيك وهي فزوى بريك من كتاب ربك دقتك الكتاب وبنجدك أي القرآن فينا القرآن الكريم lafazin utulu ko ya zanto ka bi ko kuma yana nufin ka karanta duk yana daukan wannan ma'anar idan mun ce uslu ba annasa shine bibitar abu aka ce kala yatlu tilwal wato idan ya bi abu idan mun ce uslu bi ma'ana karanta aka ce kala yatlu tilawata to duka wannan lafazi inda yazo ana fassara shi ɗaya daga cikin ma'anonin guda biyu ko mu ce bi abinda aka saukar maka daga wajen ubangijinka ko mu ce karanta abinda aka saukar maka daga wajen ubangijinka kamar yadda Allah ya ce utlu ma uhiya ilayka min alkitabi wa aqimi salat إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون كما نبدا التي انما امرت ان اعبد رب هذه البلده الذي حرمها وله كل شيء وامرت ان اكون من المسلمين وان اتلو القران فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل انما انا من المنذرين كما نبدا الذين اتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون كما يدعي إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور أنا ما قال يتلو كو يتلون كو أتلو كو كشي بي كو كشي كرنتا duk ma'anar da ka fassara cikin ma'anonin guda biyu yayi utlu ma uhiya ilayka min alkitabi karanta abin da ake saukar maka daga littafi ko kuma kamar yadda yake anan watlu ma uhiya ilayka min kitabi rabbik karanta ko ka bibiti abin da ake saukar maka na littafin ubangijinka abin da ake nufi da wannan wa amal bihi yi aiki da shi wala taltafi ila ma yaquluna ka daina waiwayawa zuwa ga abin da kafare suke faɗa cikin dangin magana su na cewa itu bi qur'an da zai hada aw badil kawo wani abin karantawar ba wannan ba ko kuma ka musanya da wani zancen ba wannan wanda ka zo da shi haka kafare suka nema daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa koyarwar qur'ani ta yi tsauri da yawa ta zo ta rufe abin da haka da iyaye da kakanni ta rufe abin da mutane suka saba yi a duniyar su na maganganu ko ayyuka da haka su ba za su iya bari ba gari canja wai su ba za su canja ba sai dai qur'anin ya canja Allah ke cewa rabu da su bi abin da aka saukar maka kad ma ka kula da su yi aiki da shi walan tajid la mubaddila li kalimati ba wanda ya isa canza kalmomin Allah ay la mughayyira lil qur'an ba wanda ya isa musanya alqur'ani wala yaqdiru an yatawassala ilayhi bi taghayyirin aw tabdilin ba wanda ya isa ya kai zuwa ga alqur'ani ta hanyar canjawa ta hanyar wato ainihin musanya shi da wani abu Allah ya riga ya ba shi kariya yace inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun lalle mu muka saukar da wannan ambato ko mu ne za mu tsare da haka la mubajjal li kalimatihi ba wanda yake canja alqur'ani duk wanda yaso ya kara wata sura ko ya rage ya kara wata kalma ko ya rage ya kara wani wasali ko ya rage kai canja wasalin sama ya koma ƙasa sai fallasa ta sami. da Allah ya alƙawarin kan littafi shine ma'anar la mubajjala da kalimati ba wanda yake mutunta kalmomin Allah ma'ana ta biyu lamu mubaddil mai kalimatihi ba wanda isa ya musanya hukuncin Allah abinda Allah ya kaddaro na daukakar ne ko kaskantuwar ne, ba wanda yake canja abinda Allah ya tsaro na wadatar ne ko talaucin ne, ba wanda yake canja Abin da Allah ya tsaro na wane ya mulki wane ya zama talaka ba wanda ya sai canja wanda shine la mubaddila li kalimatihi shi ke kawo sanyi shi ke kawo zafi shi ke saukar da ruwan sama shi ke fitar da tsirrai shi ke tsoro da guguwa shi ke sa ayi girgizar kasa shi ke sa annoba ta sauka ba wanda ya sai canja abin da ya riga ya turo zai samu duniya shine ma'anar labu mubaddila li kalimatihi ولن تجد من دونه ملتهدا ولن تجد بذاك تبسام ملتهدا وتبفك من دونه كما باين الله با أي ملتجأ تعدل إليه با وتبفك ذاك كركت زوا غريتا in hamamta in ma har ka so fit tabdil lil qur'an wai ka musanya alqur'ani lafazin multahad yana nufin wurin fakewa ko wurin koya daga lahada ko alhada yulhidu ubangiji ta lace wa lillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha wa zaril ladina yulhiduna fi asma'ihi a wata qira'ar wa zaril ladina yalhaduna fi asma'ihi sayajzuna ma kanu ya'malun innal ladina yulhiduna fi ayatina la yakhfawna 'alaina innal ladina yalhaduna fi ayatina la yakhfawna 'alaiha lahada ko alhada ma'anar su daya yana nufin lahada yalhadu ay ma la yaminu wato allahadu din shine almailu kaucewa gaskiya kaucewa hanyar daidai kaucewa turba ta gaskiya shine allahadu an gane ku to dan haka idan an ce muntahad wata mafaka inda in ka kauce ka shiga cikin ta in an biyo ka dan ka samu tsira in ba Allah ba babu wata mafaka dole sai wurin wurin da ba wurin Allah ba mafaka bane ba shine wannan tajra min duni multa wannan kuma ya dace cikin alqur'ani kul inni la amliku lakum darran wala rashada قل إني لن يجرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتهدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له النار جهنم من فيها أبدا إن كنت ولن الله باع إنه ملتهدا أما إن كان فهم اللفظ جاء أن أنت كنت سورة مكة وفي جاء كنت سورة الجنة كبيرة مكة وآية أما إن كان تفكر معنا ده ملتهد يا لك كفصر أجل آية كتير ملتهد كيني مهيد أنجاني محيط فنكبوا في البلاد هل من محيط لا يجدون عنها محيطا أما إذا تفكر معنا أشي مناط كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تهين مناط أنت مس موئل بل لهم موئد لن يجدوا من دونه موئلا ده موئل ده محيط ده مناط ده ملتهب ده وزر ko al-mafar aina al-mafar kalla la wazar sun ma'anar su ba wani wurin fakewa ba wani wurin koya ba wani wurin lafewa dole sai da koma zuwa ga Allah la malja min Allah illa ilayhi haka akan ce mata malja malakum min malja'in yawma idin wa malakum min nakir mafaka ke matsira ba wata matsira sai da koma zuwa ga Allah to koma zuwa ga Allah ta hanyar imani da ayyuka na gari yasa ya maimaita shi cikin Qur'ani in dal ladina amanu wa amilus salihati lahum ajrun ghairu mamnun illa alladhina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يجبون عنها حولا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر da haka dole sai da imani sai da aiki na gari shi ne matsayinarka in kana jin tsoron Allah shine mafakarka in kana jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ina ba gani ba mafaka zuwa ga Allah sai ka koma ba mafaka da zaka gode wa Allah sai ka koma zuwa gare shi shine walan tajida min dunihi multaha sai Allah ta yi واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا وبين ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه اتبع هواه وكان أمره فرطا واقدر نفسك كلا لا تزوجيرك كهقل قرتد كنت ما الذين يدعون ربهم tare da waɗannan da suke bautata ma ubangijinsu domin addu'a bi ma'anar ibada wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama tasriya a maimakon yin ce innal ladina yastakbiruna an da'awati ko an du'a'i sai sai an ibadati domin ya nuna addu'a ibada haka manzo Allah ya fassara cikin hadisin Tirmidhi addu'a huwa al-ibada yad'una rabbahum suke bauta ma ubangiji an gane ko nau'ikan bauta bil ghadati wal ashi da yammaci da safe su bauta ma ubangiji da yamma ma su bauta ma ubangiji yuriduna bi ibadatihim wannan ibadar tasu a sanadiyyar da suna neman yarda suna neman wajhahu yardar ubangiji ai ridahu ta'ala wato yardan Allah la an min adradi dunya ba wani abu suke so ba cikin kayayyakin duniya wajen zikiri wajen hailala wajen istighfari wajen sallah wajen salati wajen karatun qur'ani yuriduna wajhahu suna neman yardan Allah ne kadai ba sa neman wani abu da wannan to waɗannan su ne waɗanda aka cewa manzon Allah ya lallaci zuciyarsa wajen zama tare da su ya haƙurƙurtar da kansa wajen cuɗanyuwa tare da su safa da yammaci aikin to anan malaman tafsiri waɗansu sun fassara addu'a bi ma'anahu al'am waɗansu kuma sun fassara shi bi ma'anahu asas. wato addu'a yana da tana da ma'ana guda biyu ma'ana mafi faɗi da ma'ana mafi gajarta mafi takaituwa idan mun ce addu'a ma'anarta mafi gajarta wato mu fassara ta da wani nau'i cikin nau'ikanta kamar mu ce abin da ake nufi a nan gurin istighfari da safe istighfari da yamma ko mu ce abin da ake nufi da wannan aya dangin sallolin da ake yi da safe da kuma dangin sallolin da ake yi da yamma shi aya take nufi banda wannan ba ta nufin wani abu yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi suna yin sallah safa da yammaci ko mu ce suna salati safa da yammaci ko suna hailala safa da yammaci yayin da muka fassara addu'a wa nan gurin yad'una rabbahum da daya daga cikin nau'ikan addu'a ko ibada wato mun fassara lafazin bi ma'anahu al-asah ke bantacciyar ma'ana gajeruwar ma'ana amma idan muka ce yad'una rabbahum suna bautar ubangijinsu sawa'un wannan bautar istighfari ce sallah ce azumi ne zakka karatun qur'ani hailala sadaka ga miskini siyar da abinci abincin safe abincin yamma duk wani dangin alkhairi wanda Allah ya karanta ta harshen manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai muka fassara ayar to da mun fassara da takaitacciyar ma'ana da mun fassara da ma'ana mafi fadi wanda ya fi fassara aya fassara lafazi bi ma'anahu al'am aula min tafsirihi bi ma'anahu al'akhar aula min tafsirihi bi ma'anahu al'akhar wato ka fassara lafazi da ma'anarsa mai ka shi da ma'anarsa mai gajeruwa domin idan ka taƙaice shi ka ce da ake nufi da wannan ayar shi ne zikirin safe da zikirin yamma sai zanto ba masu falala a duniya sai masu zikiri ina fatan ka fahimta idan ka fassara shi ka ce sallah ake nufi sai zan to ba mai falala a duniya sai ne idan ka fassara shi ka ce salatin annabi ake nufi ba mai falala a duniya sai ne salatin annabi amma idan ka fassara shi da sallar da azumin da salatin da hayran da istighfari sai zan to kowanne ɗaya cikin wannan ayyukan ayyuka ne da ke iya tara mutum ne falala shi ba ta suka ce ko kuma aka karanto a cikin tarihin sahabbai da tabi'ai ba sa yin fice da wata ibada guda daya ba a samun wani a sama suna mujahid domin duk da aka shi suna mujahid abin nufi shi yayi fice ne a fagen jihadi in an zo kiyamul layl ban da shi in an zo karatun qur'ani ban da shi in ana lissafin azumi ban da shi in ana maganar kyauta ban da shi in ana maganar sadaka ban da shi ma'ana ya take shi ne akan mai jihadi kadai ha kuma idan an samu wani aka rada masa suna as-sa'im ma'ana shi ya yi fice ne wajen mai azumi kadai in banda azumi bai fice ko ina ba haka yi an samu wani aka sa masa suna ruwan to ya zami bari mu samu wata gaba haka kuma in an samu wani aka sa masa suna zakin? ma'ana in banda da kuma shi bai kware da wata ibada ba to su sahabbai ba haka suke ba sahabbai a lokacin zikiri su dukkan su zakiru ne matan su kuma dukkan su zakira ne sahabbai a lokacin jihadi in an kawo farmaki ga wata ƙasa ta musulmi dukkan su mazan su mujahidun ne matan ma mujahidat ne sahabbai a watan azumi da kiyamun ne da dukkan su sawwamuna ne qawwamuna mazan su da matan su dan haka ba sa yin fice da wata ibada guda daya a'a sukan tusa kai ne cikin kowane nau'i na ibada domin ta kai zuwa a kowane nau'i na ibada guda daya har mutum ya ansa suna da shi nau'i ne daga cikin nau'ikan bid'a da ba taba ji ba a lokacin annabi ko sahabbai ko tabi'i da ko kun taba jin wani sahabi sunan sa zakir ko mujahidu ko sa'imu ko qa'imu ba za ka ji dan saboda me kowanne babu na ibada sun yi kokari su da alama karatun yau zai daɗi amma kuma ga iska ya taso ko haka ba ga hadiri ya taso واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه hakurkurtar da kanka tare da waɗannan da suke roƙon ubangijin su safa da yammaci suna neman yardarsa wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya turidu zinatal hayatid kada idanunka su ƙetare su turidu zinatal hayatid dunya kana son ka hango wata ƙawa ta rayuwar duniya makusanciya kyale wata tsawa ta rayuwar duniya kai dai ka gurbatar da kanka da waɗannan mutanen an gane ku. kada ka ƙetare su kana hango rayuwar duniya wala ta tsaye man aghfalna qalbahu an zikrina kada ka bi wanda muka gafalar da zuciyarsa ai da Allahu ghafilan muka mai da shi gafalalle an zikrina baya tuna mu baya karanta alqur'ani baya azantuwa da abin da ke cikin alqur'ani an gane ku. wato muka sa shi ya gafala ga alqur'ani domin azzikir sai yana nufin alqur'ani laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum afala ta'qilun inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun ai ita zazan bi gilafu yana ganin ya wadatu da mulkin su ko kudin sa ba sai ya je inda ake karatun qur'ani yana falan sai yana tira ya fi masa alkhairi a wurin sa wai sama da yaje inda ake karanta alqur'ani yana tare da 'yan duniya 'yan uwansa ya kace awa uku awa hudu wajen zance ko na kwallon kafa ko na kwallon kwando ko na zururuga ko siyasa ko tattalin arziki ya fi masa alkhairi wai sama da yaje inda ake karanta Qur'ani ya da nake kwallon kafa daga da kun lafiya ma'ana yanzu ana cikin da ko Allah ya tsare to gafala ce zai sa mutum ya za ta sa mutum ya zauna ya gafala baya zuwa ya saurari inda ake karanta Qur'ani ba ta tsayawa a duniya irin wannan duk wanda aka tabar da shi sauraron alqur'ani wallahi an haramta masa dukkan alkhairi na duniya ke duk wanda aka azuta shi sauraron alqur'ani wallahi ubangiji ya tara ma dukkan alkhairai domin dukkan wani alkhairi yana karkashin ayoyin alqur'ani mai girma da hadisan manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to zanto su ne ababen da zaka dimanta nazari cikin su da yawan karanta su da sauraron su wannan shi zai tabbatar da imaninka shi zai tabbatar da gyaruwar halayenka maganganunka da ayyukanka روي أنه قال بعضهم وقد وجد النبي صلى الله عليه وسلم عنده جماعة من الفقراء بل أرويت ونساتي نمتان مكة يا سامتان متاني فقيري أو جن النبي منهم سلمان daga cikinsa akwai salman wa alaihi ga wata riga a cikinsa mara daraja wa qad araka fiha ya haɗa huni a cikinta san yadin talaka ba ya tsada ga da kuma an haɗa gumi ko ga kura kuma an haɗa gumi wa biyadihi kufun yatukuhu wa yansidu da kaba a hannunsa yana tsaga ta yana tuska ta yana tabarma ko yana koren ko yana wani tango ko yana wani abu wanda dai zai yi amfani da shi daga sassan talaka kenan فقال للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل sai wancan mutum yace da annabi amma yuzi karihu yanzu warin waɗannan baya damun ka kike zaune da su wa nahnu sadatu mudar wa ashrafuha mu ko mu ne shugabannin kabilan mudar mu ne masu mutuncin cikin kabilar in aslamna taslamin nas ko tuslimin nas idan mun shiga musulunci duk jama'a za su shiga wa ma yamna'una min ittiba'ika illa haula ba abin da ya hana mu zo wajen mu saurari karatun ka sai waɗannan fa nashihum anka hatta nattabi'aka ka kore su don mu zo mu bisa. ka aw idan lana majalisan wala lahum ko ka ware musu majalisi daban kuma nawa majalisin daban amma ba za mu haɗa kafaɗa da kafaɗa kugu da kugu da su akan tabar matsayi ba mun zo daukan karatu ko sauraron ƙur'ani mislu qawli atba'i nuh kamar dai magana da mutanen annabi nuhu suka faɗa masa suka ce da shi annu umminu laka wattaba'aka al-ardhalun kin kana so mu maka da'a bayan gashi makaskanta ne ke tare da kai talakawa wanda ba su da komai an gane ku to kaga irin waɗannan su ne waɗanda Allah ke cewa annabi kar kar annabi bi su wala tuti man aghfalna ko an zikrina kar ku bi wanda muka gafalar da shi daga ambatan mu daga alqur'ani dan duk mai irin wannan tunanin ya zama shi bai kamata annabi ya masa biyayya ba wajen ya kori waɗannan mutane wanda ake ganin su talakawa ne wai dan mana su su mai gurgudu hadisi ya tabbata a sunan na ibnu maja an khabbab daga khabbab ibn arasi fi qawlihi ta'ala wajen fassara fadin Allah ta'ala wala tutrij alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha ma'ana kada ka koyi kada ka kori waɗannan da suke bauta ta ubangiji su safa da yamma ila qawlihi har yanzu fadin Allah fa takuna min az-zalimin in kai haka sai kasance cikin az-zalimai qala khabbab yati جاء الأقرع بن حابس وأيينة بن حسن الفزاري وأن متاني بدابيو الأقرع Ibn Habis da Uyayna ibn Hisn al-Fazari sun zo wajen manzon Allah fa wajadu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ma'a Suhayb sun suka sami annabi tare da Suhayb ar-Rumi wa Bilal da Bilal wa ammar da ammar bin yasir wa khabbab da kuma khabbab ibn al-arasi qa'idan fi nasin min ad-du'afa manzon Allah na zaune a tsakiyar waɗansu mutane cikin talakawa masu rauni lil mu'minin cikin mu'minai falamma ra'awhu da waɗancan mala'u suka zo shugabannin mutanen shugabannin kabilun yayin ga annabi haulan falamma ra'awhum haulan nabi sallallahu alaihi wasallam yayin sai ga waɗannan talakawa a gefen annabi annabi na tsakiyar su hasaru sai suka musu kallon rai wannan kuma suwaye suwaye kuma su nan suke suka zama wurin annabi fa atahu sai suka zo wajen annabi fa kallu bi sai suka koma gefe da annabi kallau bi suka koma gefe suka ce banda da annabi dan su gane wa qalu suka ce da shi نريد أن تجعل Minka منك مجلسا تعرف لنا به العرب فضلنا muna so ka ware mana wani majalisi ga galibi sauran larabawa su gane falalan mu amma yanzu idan sauran larabawa suka zo suka ga mun hada zama da su bilalu bayi su khabbabu talakawa su su haibu rumi zuwa ne yo ai ba za a gane mu masu daraja bane ko masu mutunci ne amma in ka ware mana majalisi namu na mala'u duk balarabin da shi ko maka ya san cewa mu din daban ne fa inna wuqud al-arab ta'tik shugabannin laraba sukan zo su kawo maka ziyara fa nasahi an tarana al-arabu ma hadhihi al-a'ab muna jin kunyar shugabannin larabawan kawai in sun zo gari wajenka su gan mu da waɗannan bayi suka nuna su bilal fa idza nahnu ji'naka fa aqimhu an idan mun zo wurin ka ka kore su fa idza nahnu faragna fa aqidhum in ita in mun gama mun tafi in ka ga dama su kira su kuma su zo kana na'am manzo Allah ya ce to zan duba in gani Kalu sai suka ce faktub lana alayka kitaban rubuta mana wani littafi na musamman a wurinka qala khabbab yace fada'a bi sahifatin wa da'a aliyan yaktuba sai manzo Allah ya kawo takarda da alƙalami kai aliyu zo ka rubuta za su faɗi da za a cika musu sannan shi manzo Allah yana kuɗin su shiga musulunci dan yana ganin in sun shiga dubbai za su shiga ko kalle in sun shiga matsatsi da mummune suke samu yanzu za su daina samu dan ga manyan sai da ciki shi ne abinda manzon Allah ke yi ba dukiyar su ba ba mulkin su ba ba mukamin su ba wa nahnu qu'udun fi nahiya fa bi muna zaune a gefe daya fa nazala jibra'ilu alaihi salam sai malaika jibril ya sauka فقال يتي ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والأجي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء da فتطردهم فتكون من الظالمين wannan aya tana cikin suratul an'am mun karanta ta ubangiji ce kada ka koli waɗanda suke bautar ubangiji su safa da yamma suna neman yardarsa karka ce za ka kore su ma alayka min hisabihim min shay ba komai akan ka na hisabin su kuma min hisabika alaihim min shay sannan babu komai akan su na hisabinka ka tsaya tare da su fa ta tsaro da hundan idan ka kore ku fa ta kona min zalimin sai kasance cikin azzalimai haka Allah ce da manzon sallallahu alaihi wasallam wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yajlisu ma'ana khabbab yace manzon Allah yana zaune tare da mu fa idza arada an yakuma qama wa tarakana in yaso ya tashi sai ya tashi ya bar mu fa anzala anzalallahu sai kuma Allah ya saukar da wannan ayar ma'ana yawan tashin da yake ma aka ce in ba ya zama dole bai daina tashi in sun zo sai Allah ya saukar da ayar wasu dir nafsa kama allazina yad'una rabbahum بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ma'anar ayar la tujalis al-ashrafa kada kace zaka je ka zauna da manya turidu zinat al-hayat ad-dunya kana san kawa ta rayuwar duniya a ce kuma suna wani abokin ka gwamna wani abokin ka sai a manna lokal gamman wani abokin ka minista wani almajirin ne ka damu da wani a yau fa abinda aka jarrabe malamai da shi wallahi wani idan sun gaisa da gwamnati zai gida sai ya faɗa mata yau mun gaisa da gwamnati mun yi hannu ku gama ma labaran bakwai da rabi hannu nuku ma'ana to ni dubbi sal hayati duniya ko a ce kwamishina wani almajirin sa minista wani almajirin sa majalisin shugaban sa almajirin sa ya akwai mutanen da a ce almajiran ka ne zagin ka akai ba yaban ka akai ba dan ya aka suka zama almajiran sa kuma lalatattu ya aka suka zama almajiran ka ba sa son dokokin Allah ba sa son qala Allahu qala rasulullahi yanzu nan ganto su zuwa gare ka yabo ne ko kushe ne ai da ta danganta maka su na kun gina ku gore dini fitan fasumkan li ashabi sa'ir na ba kun bayyana amma ba kowane malami ne Allah ke bashi sai hankali ya gane wannan ba wani gani shi abin alfahari ne ai wani ma ya zo wurina ai wani ma yana zuwa wurin kalbi ai wani ma yana ba shi kasar ai wani ma yanzu muka rabu da shi to ya zama mutumin kirki kai da'awar ka ta yi tasiri game da shi amma in da'awar ka ba ta gyara ya zama na kirki ba dangantuwar su zuwa gare ka ya zama kirki ku duba wannan kissa ta manzon Allah dan ta zama darasi na yau ila yawmul qiyamah wattaba'a hawa kuma ya kasance ba hawahu ya bi son zuciyarsa wato karkabi wanda muka gabalar da zuciyarsa daga ambatanmu wattaba'a hawa kuma ya zo bi son zuciyarsa Wakana kana al'amarin sai kasance ƙetare iyaka shine al ko kuma al'amarin sai kasance at sakati an ce ya imani bai yi ba an ce ya zakka bai yi ba an ce ya aiki da lokacin Allah bai yi ba an ce bi Qur'ani da hadisi bai yi ba kana amruhu furqa ko ka fasara furq da sakati ko ka fassara furq da wato ƙetare iyaka kana ko kuma ka da wannan ya fassara shi yace halakan kana amruhu furqa ai halakan al'amru ya kasance halaka qala kabbab yace umira uyayna wal asra an umartu uyayna da kuma asra thumma duriba lahum masalur rajulain sannan za a buga musu misalin mutane guda biyu a cikin wannan sura can gaba wa masalul hayatid dunya a buga musu misalin rayuwar duniya kuma dai can gaba kuma yi kasance wata ba hawa ya nufin zuciyarsa wato karkabi wanda muka gabalar da zuciyarsa daga ambatan mu wata ba a hawa kuma ya zo ga son zuciyarsa wa kana amruhu furfa al'amarin sa ya kasance ƙetare iyaka shine al-furf ko kuma al'amarin sa ya kasance at-tafrid sakati an ce yi imani bai yi ba an ce yi zakka bai yi ba an ce yi aiki da lokacin Allah bai yi ba an ce ya bi Qur'ani da hadisi bai yi ba kana amruhu furfa kenan ko ka fasara furuf da sakati ko ka fasara furuf da wato ƙetare iyaka kana ko kuma ka fassara shi ga yadda wannan ya fassara shi khabbab na al-arab yace halakan kana amruhu furqa ai halakan al'amru da ya kasance halaka kana khabbab yace umira uyayna wal asra an umarci uyayna da kuma asra thumma ضرب لهم مثل الرجلين sannan za a buga musu misalin mutane guda biyu a cikin wannan sura can gaba wa masalul hayati dunya a buga musu misalin rayuwar duniya kuma dai can gaba qala khabbab khabbab yace فكنا نقعد مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم sai muka kasance muna zama tare da manzon Allah fai fa idza balagna sa'atan lati yaqumu fiha idan mun kai daidai awanni ko lokacin da manzon Allah ke yi daga daga nan ya tafi qumna wa taraknahu hatta yaquma wato da wannan aya take kamar dan Allah baya tashi cikin har sai sun suke kirgadan to yanzu haka bai kamata mu wahalar da shi ba lokaci yayi kuma da za mu tashi mu bace daga nan gurin sai tashi su bace dan shi ya samu daman wani dan Allah ka duba ladabi irin na sa kuma ka duba biyayyar da manzon Allah ke wa Allah madaukaki wata da nafsa sai ya tsaya baya kai yana son ya jira amma ya kauce sahabbai kuma ba su dauki abin a matsayin gara ba sa ba wai duk abin da suka dama da thinking ta ta a wannan da ya kamata a ce annabi ya tashi tinki to manzon Allah sai an ba sabba da ke mun tawo mun tafi nan sai kuma manzon Allah ya tashi da dan Allah cikin mu wane ne yake da wannan matsayar game da ayoyin alqur'ani mu'amalar da alqur'ani haka take ka duba yadda manzon Allah shi ya fi kowa fada a wurin Allah khalil ne banda shi da annabi ibrahim ba wanda ya samu matsayi na kullum sai su biyan inna allaha takhadha min khalilan kama takhadha ibrahim khalila Allah ya rike da matsayin badadi kamar da ya rike annabi ibrahim a matsayin badadi wai kuma wannan matsayin kawai duk wannan jan hankali ne ya yan uwa dan mu shiga taitaye mu mu kyautata mu'amalar mu tsakanin mu da littafin Allah mu kyautata mu'amalar mu dangane da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa kana amruhu furqa al'amarin sa ya kasance furu wato ƙetare iyaka wato ko kuma wato ainihin a israfan ƙetare iyaka din kenan ko kuma kace halakan halaka ko kuma kace at-tafriq wato ainihin sakati sai Allah ya قل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا وقل الحق من ربك وقل كثير ga dukkan wani mutum wanda ya gafala ga barin alkur'ani ke da shi hadal qur'an wannan alkur'ani da ake karanta maka alhaqqu min rabbikum ita ce gaskiya daga wurin ubangiji faman sha'a falyu'min wanda yaga dama yi imani wa man sha'a falyakfur wanda ko yaga dama ya kafir anan ba wai zafi ubangiji ke bayarwa ba a'a abin ya zo da da ta umarni amma abin da ake nufi da shi razanasuwa da suwa da tsoratarwa wanda ya ga dama ya imani sakamakon nan wanda kuma ya ga dama ya kafirce shi ma ai sakamakon na nan na jiran an gane ko kamar ka hana yaran ka ne fita yawo ka hana su sakaci da kaza su kuke kira ai na ce ka fita duk wanda ke da zai fita ai ga kofar ma'ana ne kana umarnin su ne su fita kana me umarni ne amma yana cike da me lazami abinda kai yi firgitar da su ne cewa in sun fita akwai mummunan sakamako gare su zai biyo bayan fita to kamar haka ne idan mutum ya yi kafirci akwai mummunan sakamako da zai biyo bayan kafircewa din dan haka da Allah ke faman sha'a yu'min wa man sha'a fal yakfur bai tsaya a nan ba inna a'tadna lil zalimin nara lalle mu mun da wuta dangane da azalimai su ne azalimai kafirai da aka ce az-zulmu ana nufin al-kufru wal kafiruna hum az-zalimuna wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la fa in fa'alta fa innaka idan min az-zalimina يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار الظالمون cikin alkur'ani ana nufin kafirai mushrikai an sa musu suna azzalimun dan sun dauki ibada sun sa ta inda bata dace ba wanda dama asalin azzulmu a larabci sanya abu inda ba wurin sa ba an gane ko duk abin da ka sanya inda ba nan mai wurin sa shi ba to ba za a samu dacewar ta ibada mahallin shine ubangiji ta Allah shi ake bautawa huwa allazi yastahiqu al-ibadata wahdahu duna siwa da zaran ka karkata da zuwa ga wani to kai zalunci ka sanya abu inda ba nan ne mahallin sa yasa aka ce wal kafiruna hum az-zalimun yasa aka ce inna shirka da zulmun azim inna a'tadna lil-zalimin nar lallai mun ta na ta lil-zalimin dangane da azzalimai ai kafirai أحاط بهم سرادقها لفظ سرادق سنة فسر جدا لنفا لنفا ود أكيتا دواتو أين أودغا ko kuma kyalle wanda yake asalin sa na auduga duk bukka ko rumfa da aka yi da ɗakin tsumma ko wani yadi ko wani material wanda yake dai rufa ta aka yi ba gini bane ba shine suradik an gane ko to a nan gurin rufin wuta shi Allah yake nufi da suradik kamar yadda rumfa tana kewaye da wanda yake cikin ta ko dama da hagu tana kewaye da kai sannan daga sama kuma ta rufe ka to haka su ma waɗancan mutane da aka sami wuta dan su wuta dama da hagu ta kewaye su kuma ta sama ta rufe an gane ko innaha alaihim musada fi amrin mubaddada musada abin da yake rufe ba wata kofa guda ɗaya da aka bari a ma'ana tun daga sama da dama da hagu da kudu da gudu da gabas da yamma da arewa don a kewaye take a rifarkin babu inda wani hoti ke fita daga cikin ta ballantana ma su ke rubu lokacin da kafare suke yasa ce innaha alaihim da, ita ka musa ban rufewa ke rikif kan su kafare inna a atna zalimi na nara ahata bihim suradiquha jinnanta suna kewaye da su katangunta suna kewaye da su rufinta yana kewaye da su duk yadda ka fassara haka yayi kyamakinta yana kewaye da su kamar da su masu fassara ba su suka fassara ahata bihim goha ai ma ahata biha da abin da ke kewaye da ita kewaye su mutanen da ke ciki Allah tsare wa in yastagisu idan sun nemi a kawo musu sanyo da agaji yughasu bima'in za a taimake su da wani ruwa kal muhli kamar tagulla da aka narkar da wuta ka ta gulla in ta ji zafi ta ji zafi sai ta yi sai ta narke ka duba ko da karfe idan zafi yayi zafi ba lauki yake ba to akwai daraja ta zafin da ta iya sa na karfan kansa ya zama ruwa to dukkan karfan da aka narkar da shi saboda tsananin zafi ya zama ruwa to irin wannan ruwan da idan kafirai sun ce a ba mu ruwa mu sai a kawo irin sati a ne shine al ma'in sai a sha sai a basu agaji da wani ruwa kalmuhuli kamar narkakkiyar tagulla ko narkakkiyar dalma wadda ta narke da wuta ai waɗansu malamai suka ce ga akarin zaiti akarin zaiti wato shine diddiga ta mai idan idan idan an dama mai yayi zafi idan an ajiye shi lokacin da yake kwanciya daga can kasan ba akwai diddiga ba wato ta can gurin ga ta da zafi ga kuma diddiga ce kaga da ne ita ce akarin zaiti wa huwa durdiyu shi ne kira ad-durdiyu a larabci shi ad duddiga ta kowane irin ko da kowane irin abin sa idan ka sha abin da yake karshe da kasa sai ka samu yana da bi wata yadda duddiga to galibi duddiga kuma za ka samu mutum baya koyi shi kanshi baya sha'awar to an kamanta wancan abin shan da wannan dan hankalinka a kusan tawon kashi amma wancan diddigar gashi da zafi gashi da wari kuma a ta tafarfashe take yughasu bima in kalmud shine almuhd ko kace tagulla da aka narkata ko kace dalma da aka narkata ko kace a'a tafasasshen mai diddigar sa din ta karshe shine almuhd ai ma baqiya asfal al-ina abin da ya rage a karshen koko na sha a can kasa shine almuhd yashmul wujuha wanda yake kone da yake korar da fuska da an karkata mutum kofin wannan abin sai fuskar gaba ɗaya ta soye gaba ɗaya saboda zafin sa min harrihi saboda zafin sa idza qurriba ilaiha idan an kusanta shi zuwa ga fuskokin mutane bi isa sharabu sir da abin sha in ya zanto shine wannan wa sa'at murtafaqa lalle makoma ta munana asalin lafazin murtafaq ana nufin ma'alul irtifa guri da ke gidi daga almirfaqain ne to ne goyoyin hannu mutumin da yake gidi wani lokaci ba yana haka bane ba to sai aka kamanta makomar yan wuta a cikin wuta wato wurin da za su rinka kishin gidawa kenan ana nufin makomar su matabbatar to makoma ko ta zama kyakkyawa ko ta zama mummuna sai yan wuta sa'ad murtabaka idan an zo ta aljanna sai aljanna za a ce wa hasunat murtabaka wannan mai kyau wannan mummuna dan makani min al-irtifat an gane ko kuma me ke sa mutum yake hingide ba hutu ba yan wuta ko ina zai ga hutu amma ga sai ake musu kamar yadda ake cewa ne yi musu bujara da wuta sai na amfanin bishara da wuta kan zai goro sai ku yan wuta ne ya zo na aiga sai aka musu ba kuma izgilin suke ba suna izgili da ayoyin Allah قالوا إنما كم إنما نحن مستهزئون في الله سمي الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يوم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم إذن إذن إذن za a إذن إذن sai a ce yi musu bishara sai su dauka abin farin ciki da sai a ce wuta sai a ce za ku kushi za ku dan kishin gida ku sai su dauka moriyar rasu sai a ce a cikin wuta kaga ai da bankin ina fatan kun fahimta bi ita sharabu wa sa'at murtafaqa Allah ya sai murtafaqa dan nan malaka tamyizun manqulun an al-fa'il wato tamyizi ne wanda asalin sa fa'ili ne sai aka mai da shi ya zama tamyiz ay kabuha murtafiquha wato murtafaquha wurin kishin gidar wuta ya munana wa huwa muqabilun li qawlihi wannan kamar yana a gefe ko daura da fadin Allah da ke zuwa a nan gaba wa hasunat murtafaqa wa illa fa ayyu tifakin fil nar in ba haka ba dan wani hutu ne wani cikin gida ne ke cikin wata ai babu amma dan yi muqabala da wancan kamar da balai fada ko ko mace dan ya zanto ayi musu izgili ayi musu gaze dan Allah ce zo nan ne mai girma mai girmawa ne alkarim babba san babba kaga nan gurin wanda usulul ne ma'anarsa dan a hada maka bainal azabin hissi wal azabil ma'nawi azaban alhissi zafin wutar da yake ji azaban alma'anawi waɗannan kalmomi da ake faɗa masa na ban takaici da ba hausa dan su ƙara fasa sai sai ake zuk innaka antal azizul karim inna hadha ma kuntum bihi tamtarun wannan shine abin da dama suke yi hatta idan an ce akwai wuta to ga nan gurin kuma sakamakon abin da suka kai kenan wanda annabi ya yi wuta nan sa <laughs> ai ga iskili suke masa an gane iskili suke masa a ta'amuruna an na abu na'budu ma ya'budu aba'una aw an naf'ala bi amwalina ma na sha a kana hana a ta amuruna a ta kaza ka za ta hana mu kaza za ta hana mu kaza za ta hana bautawa wa abin da iya mutunta bauta mutunta ko ka hana mai abin da ga dama a cikin dukiyar mu innaka al-antal halimur rashid sannu kai kan mai juriya ne kuma kiriyeye kimtsatse san da kiriyeye nan ba injinin suke wannan ba su ma can a cikin wuta sai a ce wasu yansu zo innaka antal azizul karim فيسألون منهم سكر الله قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله جل وعلا ويمكرون ويمكر الله والله خير المكرين. نفع تكون to alqur'ani akwai usulubi mai daɗi na wa'azi da jama'a bi isa sharab wa sa'at mutafaqa ma abin sha ya munana kuma lalle wannan wurin zama ya zama mummuna shi ma Allah ya tsare mu sallallahu إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرة مستكئين مستكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لن يؤمن سكي إيماني كما سكي أيكي نجري إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا to lalle mu ba ma tozalta ladan wanda ya kyautata aiki ba ma tozalta ladan wanda ya kyautata aikinsa al khabaru innal ladina wannan jumla ta inna la nudhi'u ajra man ahsana amala mala yace wato ita ce khabar na jumlar innal ladina wa fiha iqamatu adh-dhahiri maqam al-mudmar a cikin ta an kawo suna na zahiri wurin da lamini ma in an kawo ya wadatar ma'ana da za a ce innal ladina amanu wa amilus salihati inna la nudhi'u ajrahum yayi ko bai ba amma ta ce inna la nudhi'u ajra man ahsana amala kaga man suna ne na zahiri hum zamiri ne zamiri ne kamata a kawo sai aka kawo sunan na zahiri wurin da yake lamiri abinda ba da yake nufi kenan sannan kuma yana nufin ita jama'a wato wal ma'ana ajrahum ai nusibuhum bima tadammanahu za mu ba su lada saboda abinda wannan din ya kunta ma'ana da yace inna la nabi'u jumlar wannan wato ita ce khabar na innal ladina amanu abin nufi innal ladina amanu kaga inna harfu tawkidin wa nasb allazina mabniyin alal fatihi fi mahallin nasb ko ba haka ba wanda ke shine ismu inna amanu wa amilu salihati dukkan wannan jumla din sila ce domin allazina mawsul ne dukkan mawsul kuma yana bukatar me sila da haka amanu sila sace wa amilu salihati ma'tufun ala amanu yau ma'tufun ala sila kenan ya rage yanzu kana neman me khabaru inna yanzu ka samu ismu inna me kake nema khabaru inna to shine ma da yake jumlar inna la nudhi'u ajra man ahsana amala gaba ɗayan ta yake khabaru inna din kun fahimci ne rabu zaki inna la nudhi'u ajra man ahsana minhum amala sai idan kace minhum kaga da miri ya kuma zuwa ga annabi an samu rabit bainal khabar wal mubtada domin idan ba wannan nabirin babu wani rabu sai da saboda wani wanda ana kuma ba za a yi duka ce biyu ne yake da faɗin Allah ta'ala wallazina yatawaffawna minkum wa na ya azwajan na bi an anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashira. ita ashra والذين يتوفون كذا والذين اي مبتدا يتوفون minku wannan tunda allazina mawsul ne yatawaffawna minku wato ainihin sila ce ta mawsul wannan wa yazaruna azwajan wannan kuma ma'tufun ne ala salatul mawsul yatarabbasna bi anfusihinna wannan shine khabar na mubtada din to amma wannan khabar din shi ma dole a samu mai lamiri wanda ne kuma zuwa ga mai zina na farko ina yake shi ma kaddara shi ya ake kaddara shi wallazina yatawaffawna minkum wa ya tarabbas na bi an na na ay da hunna bi an anfusihinna yatarabbasna ba'dahum bi anfusihinna su matan za su yi dako ba'dahum bayan wa bayan mutuwar mazajin su bi anfusihinna arba'ata ashirin wanda ke karanta nahu ya fahimta wanda baya karanta nahu kuma Allah ya kula da an gane ko إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أسلم أمنا وإن لم تكن إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات inna da ismuha kabatun ba inna la nabiyyu ajra man ahsana amala kake ce jumla ce israbiya ba ita ce kabar ba menene kabar ulaika lahum jannatu adn innal ladina amanu wa amilu salihati ulaika lahum jannatu adn lalle waɗanda suka yi imani suka yi aiki na gari irin waɗannan suna da aljanna zama na dindindin in ka yi haka ma'ana ta yi gobe ba inna la nabiyyu ajra man ahsana amala menene matsayin sa suka ce jumla ikrariya jumla ce ikrariya ba ta da mahallin cikin da ta ke da to in ko muka dauki wannan kaga ba ruwan da kaddara lamiri dan me ulaika lahum jannatu adn lahum ba lamiri ya irin waɗannan sune suke ta aljanna ta zama na dindindin al'adalu zama kenan akan ce adana bil bil makan a kama bi adana ya adilu ai a akama yuqimu jannatu adanin jannatu ikama kenan tajri min tahtihim al-anhar koramuna gudana karkashin benayen yuhallawna fiha ana yi musu ado fiha cikin aljanna din su aljanna min asawira da waɗansu mundaye asawir jam'i ne na aswira ko da ke waɗansu suka ce a asawir jam'i ne na aswira shi kuma aswira jam'i ne na siwar bi kasar sin asiwaru mun duwa ɗaya kenan aswiratun ala wazani tun mun yi daga uku zuwa goma asawira suna da yawa sun fi goma zuwa ga adadin da Allah ya gida ma ولولا ألقي عليه أسمرة من ذهب أو جاء معه الملائكة مسترمين أو أساور من ذهب أو جاء معه الملائكة مسترمين ne lalle ka bari mu da bukata da wannan ayar wato ya launa fiha min asawir min zahabi wato za a yi musu kawa wato da waɗansu mun daye na zinariya wa yalbasuna siyaban kuduran kuma za su sanya tufafi kuduran qarra min sundusin wanda aka yi su da alhariri wa istabrat da kuma alhariri da as da al istabrak dukkan su al ne wato sai dai as-sundus siririn al wanda baya da kauri al istabrak mai kauri din cikin sa kamar da Allah ce basainuha min istafrak muttaqiina fiha ala araik za su zanto masu cikin gidowa fiha a cikin aljanna ala ara'iki akan gadajen jam'u arika wa hiya sarir fil hajalati alhajala hajala zanfakiya ko irin ɗakin nan ko gado na amarya mai rumfa shine hajala wa hiya baytun yuzayyanu bi thiyabi wa suturi lil arus wato wani ɗaki ɗaki ne da ake masa ado na yadudduka da kuma labule kala kala na amarya ni'mat sawabu ba da lada irin wannan lada wa hasunat murtafaqa lalle wurin cikin gidansu ya kyautata makomarsu ta kyautata ai muntafa'an wa maskanan wa manzila wato wurin da za su amfana da shi wurin zaman su ta kyautata ubangiji ta Allah sama cikin su abinda muka bada zama dai Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah ya ce mana wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh